yana da abubuwa masu kyau akwai sunnonin da a kasashen afirka sun mutu shi ya raya su in yanzu ba kaga a haƙo an yi kwala sannan kuma manhajin ahalus suna wal jama'a yana karantar da mutuwa kada mutum yana da wata falala ka ɓoye baka in yanzu da take ganin shi yana da daraja a ɓangaren da yake da ita sannan kuma yana da makalit ɗinsa da yawa kaga littafin sarrafin bala kiman kabaza warafa da an bi shagidin anani a kasashen afirka makake musamman west africa abudu kai haka a sallah ba wanda suke ganin kakwasan fita musulunci a ganta kana haka to in yes shi ya zo ya kawo ya jaddada wannan wannan sunna ta kabudu shi za ku cikin ana faɗin yan ƙabalu? kana jin yan kabalu ko ai yan kabalu su ne yan ɗariƙa faiba alfaibatul ahmadiyyatu tijjaniyyatu su ne yan faiba ai su ne yan faila sune ne yan kabalu ban ce yan kabalu su wannan in ka dawo a sallah haka kike sallar su sannan ko suna arrafu idan za a tafi ruku'u sai an yi haka idan an dago daga ruku'u sai an yi haka har yanzu su ne su suna da wannan shi ne wannan littafin nasa raf'ul manam sunan littafin shi kulsa tamiya duka kaga raf'ul manam anil a'immatil alam shi kuma sai in ka kalli maganganun da ya kawo a ciki musamman shin fara da ita littafin cewa ba abin wani malami idan magana shi ta saba mata hadisi to sai da a cikin raf'ul manam anil a'immatil alam na shekul islam tamiya ya kafi shi ne yasa mana shi suna raf'ul malami amman qabaza ورفع iktida'an bi sayyidil anani sunan littafin sai Su kaga yana da wannan littafin to akwai wasu littafan su kanana haka da suka shafi wasu sunnoni wanda shi ya tabbatar da su to amma kuma ga wasu masalib ɗinsa da yawa an kasu littafin ashir ibrahim inyas ashir ibrahim singali hayatuhu wa ara'uhu to za ka ji kuma maganganu da a shek mahir mai biyar albarnawi ya kawo mujalladi ɗaya shi ne station ɗinsa na masar ɗinsa kuma shi da ya yawo a duniya ya je da garin shi wuce jani ya je shi ne hali ya yawo ya haɗu da almajirai da 'ya'yan inyas suka ba shi wasu mawasi document document suka ba shi shi sa za ka ga a cikin godiyar da ya yi ya gugguje ma almajiran ya faɗi sunayensu sannan kuma ka kalli abin nan ɗinsa da biyografi da ya kama sajar ɗinsa ba da akwai fira da yawa da yi da almajiran iya to shi ne wannan da filalla kuma yana da yana da yana da misali lakin da masalibahu aksaru min manaqibi gaskiya sai mutum ya fada ƙida shi ke an tambayi mala abu ka goyi game da inyas cikin fatawoyinsa da ma da alhaji musa funtuwa ya tattara ina jin juzi'i na biyu juzi'i na biyu ina jin hanyar yanzu fatawoyin da su ce juzi'i biyu ba littafai biyu ne da na ɗaya da na biyu a juzi'i na biyun an tambaye shi game da inyas a sashin tambayoyin aqida yace in na da ubudiyya a radiyatul alamin islami sai aka kawo diwanin inyas a mitin ɗin radiya aka karanta ma bin baz da sauran manya-manyan malamai aka ce waye ya faɗi wannan aka ce inyas ne daga nan aka kira inyas aka zaunar da shi suka zauna da shi aka ce me yasa waɗannan baitin masu kuma duk sabo a cikin diwaninsa sai ce ai yayi lokacin yana yaro ne Haka tambaye shi to me yasa bai goge su ba ya kusur da su da ya girma bai ba da amsa ba to saudiya yanke kunshi kai sake shiga saudiya ina nan in kun je kun karanta littafin asirin mala a maka guri da hausa aka rubuta ba ka ga wannan bayanin akwai damuwa a game da inyashi. kada ka yadda wani a sa maka suna ibrahim a rika ce ma inyas sunan ka ibrahim a rika ce maka inyas su gaba kun waɗanda wasu waɗanda suke tasowa ba su san aikin da izala ta yi ba ba su san ɗarisa ba wanda ba su san aikin da izala ta yi ba ba su san ɗarisa ba shi zai sai a zuwa zagi izala a gaban ka ji daɗi wallahi kun ji na rantsi muku da Allah ba da dan Allah ya fitar da malamin izala ba lokacin da wasu su aka kafa izala ba sun su fi kun su ilimi amma Allah ya kalli zukatun su wallahi wasu nan wasu sun fi su karatu domin a lokacin wasu ka tafi ATC ka tsana amma Allah madaukaki ya kalli zuciyarsa in ku constitution din izala za ga tawfiki da Allah ya ba waɗannan malama zukatansu Allah ya kalla amma ba wai ilimi ake da shi a lokacin mai zurfi ba amma suka iya rubuta wannan constitution din mai kyau kada ko constitution din izala ka karanta za ka ga abubuwa masu kyau a ciki bangon a rubuta la qata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq saka ta hadisun sharifun la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq hadisin da aka sa ta ce kenan to shine shine sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu yace yushaku yوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا دخل, الإش... إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية في صورة كيف أقام مسلم شيء أنا أقل أنا أقل شيء إجيا إجيا أنا تستنقاش idan waɗanda ba su san jahiliya ba suka shiga musulunci waɗanda ba su san ba suka shiga sunna to su ne wanda suka fi kowa tsalle sai mutum ya rika sufa yana ganin ya gano komai amma in ka san inda aka taso shi za ka rika zama da tsofaffi waɗanda suka yi ɗariƙa suna baka labari ko mahaifanka ko kakanninka ka rika zama da su suka baka labarin ɗariƙa da yadda suke a najeriya ka kalli kuma matsayin da ake ciki a yau za ka gu za ka sama malaman da suka abin da alwaka shi na sa ce muku je kwan baya islam wani fata littafin mala abaka gumi da aka tari ya ba da tarihin rayuwarsa sannan kuma karanta wasu rubuce-rubuce da aka yi har wanda makiya musulunci wanda wanda wanda kai ba makiya mala abaka gumi suka rubuta irin su adama da lori suka karanta littafin su sun san daga cikin wanda suke fada da mala abaka gumi a najeriya akwai adama da lori da ya rage ne dan ɗan iluri shugaban makarantar eh, abin nan abin nan al-ma'had al-arabi ko eh, a agege yana da kai da yawa da ya rubuta a cikin yana kan bala a bakar gumi sosai kan cikin nan nasu rika karantawa wanda akwai cikin da faɗa wanda zai ma ina ji na ina faɗa muku da kake jin ana cewa personal reading din nan Ko ire-iren waɗannan ne ba wanda zai koya ma kai ne da kanka za ka zauna ka kawwane kanka ka zama musakkafi ka zama wasu ustaƙafa ka zama mai yawan karanta-karanta ba kawai shi kenan mutum eh, abin nan ba ka ɗauka ƙasa-ƙasa mutum yana ɗauka ƙasa-ƙasa yana karatu yana sanin irin waɗannan abubuwa amma ba aka ba sai a zo a rudar da mutum duk wani malami da yake cikin magabata izalan nan dole ka goyi dole kai ma kowa addu'a a cikinsu irin aikin da suka yi da ƙoƙarin da suka yi amma mun sha faɗa cewa aikin ɗan adam zai iya yi wa aiki kuwiminsa kuma ce takwimi ana nufin zai iya a fito da daidai a fito da kuskure domin ba aikin annabi ba ne aiki zai iya wa da kuskure to in an ce ga kuskure a gyara ta hanya mai kyau wannan ba laifi ba ne amma haɗa da sunka da ta aikin da magabata suka yi wannan ba da biyar mutane ba ne alfadlu lil mubtadi wa in ahsana al kwalla tana tabbata ga wanda ya gabata ne ko kai dan baya ka zo kai ne kyau ka ci ta kafi shi to ba ka fi shi ba yi wannan albarkacin izala ne wannan makaranta izala ce ta gina wannan makaranta aka gina mutane suka ɗauka masu kuɗi suka ɗaukan kwangiri bayan samar da filin da samar da ya za a yi a gina filin to kuma bayan an tanaji kayan aiki su waɗanda suka canji kayan aikin nan kuma su suka zuwa suna ɗaukan kwangiri shi sai Allah ba zai ƙarfi aikinsu ba Wannan wallazina kutilu fi sabilillahi falan yudi'a su falan menene falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum to ko da lam yuqtabi <laughs> sun yi dan Allah ne to Allah ta'ala zai zai sa kayan su yi kyau

ya tafi ya ci za abin nan idan ka kawo naka na ka'ida ta ga kuma Filahu ma ci gaba kuban hmm. takaici kilahu ma musakkalun in uzuri ma sannan ku bambance kilahu ma mukhaffafun musakkalu wannan kuma me kilahu ma musakkalun in uzuri ma mukhaffafun kullun idza lam yudgha ma واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر يجمعها هروف كم أسل قش والعين ذو وجهين والطول أخش وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواته السور وفي لفظ وفي لفظ حي وفي لفظ حي طاهر قد انحصر نبيع كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان للحفر واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان للحفر وجوده يجمعها حروف كم عسل نقص يجمعها حروف كم عسل نقص والعين ذو وجهين والطول أخص والعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا قديا ألف فمده مدا قديا وذاك أيضا في فواته الصور وذاك أيضا في فواته الصور وفي لبز حي طاهر قد انحصر وفي لبز حي طاهر قد انحصر في لبز حي طاهر قد انحصر في لبز حي طاهر قد انحصر باوا في لفظ حي طاهر قد انحصر وذاك أيضا في فواكه الصور وذاك أيضا في فواكه الصور في لفظ حي طاهر قد انحصر في لفظ حي قد انحصر وذاك أيضا في فواكه الصور وذاك أيضا في فواكه الصور في لفظ حي طاهر قد انحصر في لفظ حي طاهر قد انحصر وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا صديقيا ينقلب فمده مدا صديقيا ينقلب فمده مدا صديقيا ينقلب فمده مدا صديقيا ينقلب يجمعها حروف كم عسل نقص يجمعها حروف كم عسل نقص والعين ذو وجهين والطول أخص والعين ذو وجهين والطول أخص واللازم الحرفي أول السور واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي زمان انحصر وجوده وفي زمان انحصر كلاهما مثقل إن ألغما كلاهما مثقل إن ألغما مخفف كل إذا لم يدغما مخفف كل إذا لم يدغما كلاهما ملقب بمدهما مرقب كل إذا لم يجرما ولازم الحري أول الصور وجوده وفي زمانه الحفر يجمعها حروف كم حسن قص والعين ذو والعين والطول أخص وقاف والحرب الثلاث لا أهلك ضربته متى تبيعي يأخذ ولا فأيضا في بواكه الصور في لفظ حي قاتل قد انحصر sun tushen ma za su kare ma kafin rana. Ko? Gobe za a biya shi ke ne daidai dama ya ranar lamba da ina za kawo. Sun yi kenan. Kilahu ba musa kalu. An udure ma. Da harafin da almaddin lazimul harafi da almaddun lazimul kalimi dukkaninsu ƙudurri ma musakkalin dukkaninsu ana ce musu almaddun lazimul musakkal ko alharafi ko ne ko alkalimi misali sai ka ce asakha الطاعون عامة تأمروني الصاخ إذا جاءت الصاخة خاء بعد سنة تشدى بقى هذا المد اللازم المثقل أما الكلمي الطامة اللازم المثقل الكلمي سنن تأمروني فين إن أدغم إذا أخش جد هارتي إلى أتشن آع تونن الكلمتين تسيء الحرف شيني مي ألف لام ميم ألف لام ميم فكان اللام جميل لا أخي شدة أنشد اللام لا لا gani sadaka lami wannan shine almaddul lazim almusaqqal alharafi hasan kuma almaddul lazim almusaqqal alkalimi shine kilahuma musaqqalun in udrima dukkanin ana sukunta su da almaddul musaqqal ko dai alkalimi ko ne alharafi saboda an shigar da wani harafi a cikin wani harafi a cikin su mukhaffafun kullun idan lam dukkanin su kuma idan ba a idgami wuce sun zama mukhaffaf amma wannan nan al mukhaffaf din sai zama ne al'ana wajibi a cikin suratu yunus ko الآن وقد كنتم به تستعجلون آية 50 wani abu الآن وقد أطيت قبل وكنت من المفسدين آية توجن تسعين دون أبو نكيزة sannan tana kasan a shafi kasa take wannan kuma tana saman shafa zai wanda wanda suke da suka sun sani kaga al'ana al'ana kaga ba mukaffafin almadul lazimu al-mukhaffafu al-kalimi ko al-kalimi sannan wannan sai ka ce hamim ka shigar da wani a gaban shi ba wani a gaban shi hamim ba hadan ake magana kanta ba mim nan ko lami ka gani mai da bani nan ko hamim صاد هذا دبا إدغامي هذا المد اللازم المخفف الحرفي wannan kuma almaddin lazim alkilmi mukhaffaf al-kilmi shine ai mukhaffafun idza huma lam yuzghama shi yace wal lazim al-harfi awwal suwar wal lazim al shi kullum ita madar da ake ce masa allazimul harfi a awwal suwar ana samun ta ne a farkon sura farkon surorin qur'ani ba a samun sa a tsakiya wujuduhu ake samu wallazimul harfi awwal suwar wujuduhu ana samun ta ne a farkon surori wa fi samanin hasar sannan harfin da take harfan almaddul lazim allazim alharfi guda takwas ne amma da sharaɗin ya kasance ne ya kasance al-musaqqal shine ke da harfa ta takwas yajma'u ha hurufu kam asal na shi ne wani yace na qafa asaluku kam asal na naqas kam asal na naqas wal ayn zu wajhayn wa tulu akhas sannan amma aynun aynun ta zo a wuri biyu ta zo a fatihatu maryam ta zo a fatihatu ashura kawo bakon suratu shura ba ka yi hadda wajen ba kuma hadda mata tsaya an da mu dawowa ba ya kace yi ba ci gaba Allah shirye ka kawo mana bakon shura Kawai lalika mana bakon shura. Hmm? Shura fa. amruhum shura bainahum shi yasa na kawo ayin shi ta sannan farkon maryamu ba kai kawo ai ke laushi akwai ainin ko to wannan ainin din ta fito a kafa ya ayi sannan sa wancan kuma ayin qaf to ainun din da ta fito din ita ce ke muku magana a nan wala ainu ainun din da ka ganta a ciki a nan ta fito mana a kama asal na qas da ta fito ba ta fito kama asal na qas na qasa asalukum ita wannan ainun din zuwa jahin tana da fuska biyu kaga dama ka ja ta ja hudu kaga dama ka ja ta ja shida sai ya ce wa tulu a kasu, amma jan ta ja shi nan to ya fi keɓantuwa an fi son kai shi ne wa tsulu a has ka ja ta ja shi da fi. mun gane amma mutumin da ya ja ta ja hudu ya ne daidai eh, shi ne wala ainu zuwa jihaini ainin tana da fuskoki guda biyu akwai ne akwai a tawassut sannan akwai ne a tul amma wa tulu a khas amma an fi kai yi tul wa ma shi wal harfi sulasi la alif wanda kuma ya kasance a cikin haruffa guda ukun da la'alif ba alifun kamar gomar da tabi'iyyan ulif wannan ya zama albar da tabi'i su ne su ne su ɗaha ɗaha kaga ɗaha kaga ɗaha su hamin ha haɗin Eh? siyasi eh? sai kuma wanne kafaya ayin din sad abin da sadi banda ayin din sannan ayin siyin din ka gani ko dukkaninsu madduhu maddan tsabi'iyyan olif za a yi almaddan tsabi'i ba ha kaja ka ce shi yasa na sha faɗa muku idan mutum haka ake rubuta a cikin Qur'ani ya kuma ba wata lifa komai dan wanda zo da suke cewa la ta'khudhul Qur'ana min mushafiyyin wala al-ilma min suhufiyyin shi ya ce to in ya zo wajen karanta maka da ba a san me zai ce ba <laughs> zai ce ko duk <laughs> ha hmm? سودة من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظلوم يظن الغمر أن الكتب تهدي أخاه فهم لإدراك العلوم ولم يدغ الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا غمت العلوم بغير شيخ بللت عن الصراط المستقيم وتشتبه الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم من توم التسويم ها؟ كوشينا وقسوا الهرف الثلاثي لا ألف قبل أن يحرف أكبر بعيد ألف ومده مد طبيعيا ألف قلنا زائر مسألة بإن جابي طاها حانين حانين ياسين ياسين شيء وذاك أيضا في فواتي السور وأن سوما أتشن فواتي السور أكي سامن في لبزي حي طاهر حي طهورا hayyin zahir ɗalban da alifin ai amma nan ya samu ku zahir ya ja alif ne saboda ne saboda baikinsa ya hau amma hayyun bahura ne ban da alif harfa biyar ne hayyun bahura mun gane adin hasa an kiɗance su ne misalin ha'u musamman misalin ha'u ha ɗanɗanku hanin su cikin ƙorani su nawa su bakwai ne amaran alƙorani nan haka aka ce musu hal saha hadal hadisu ce hawa ne mu to a ra'isul ƙorani amaran ƙorani kenan wannan hadisi dai bai inganta ba shi nan a ra'isar ƙorani ba hmm? misalin ya'un ya shi ko yaɗin da kuma ta ina kafa ya kun gane? to shi ɗa'un shi ha'un shi ha'un alif lamra alif lam ra alif lam mim ra to su ne waɗannan idan aka haɗa takwas da biyar nawa kenan sha nawa to amma shi shi nan ya ɗauki waɗannan a matsayin shi da hayyun tahir amma ka akwai da misalin shi sai dai alif ɗin alif ɗin farko yake nufi alif din da ke zuwa cikin alif lamim alif ko alif <laughs> babu ba komai a ciki hmm. to shi ne wannan hmm? na ne baha hmm. baha ba da kuma na kafa wannan malam bashir ku suka zo nema to wallahu alam shi kenan wannan baitotan ku kawo su duka